Mai sauraro barka da warhaka. Sannunmu da saduwa a cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International. Sunana Haruna Ibrahim Kakangi. To a duk lokacin da ake maganar wasanni hankula kan fi karkata ga manyan 'yan wasa da taurarin suke haskawa ko kuma masu shanawa a cikin fili. Inda har a cikin shekarar nan aka rantsar da ɗaya daga cikin shahararrun 'yan ƙwallon ƙafa na duniya wato George Weah a matsayin shugaban ƙasar Liberia. To ta yaya irin waɗannan shahararrun 'yan wasa suka fara? Kuma duk mai sha'awar yin fice a wasanni ne ke samun nasara har ya haska ya yi suna a duniya? A yau muna birnin Legas da ke kudancin Najeriya, inda za mu tattauna da wani matashi wanda ya taso da sha'awar ganin ya zama jarumi a harkar wasan ƙwallon ƙafa. Kuma babban burinsa a baya shine ya tsallaka zuwa nahiyar Turai ya taka ledar da za a haska sha a akwatin talabijin. Na yi tattaki zuwa anguwar Agege inda na tattauna da wannan matashi. Shin ko haƙarsu ta cimma ruwa? To a lokacin tattaunawar tawa da wannan matashi mai suna Hamisu ya shaida min irin ƙaunar da yake wa ƙwallon ƙafa da kuma yadda ya fara shiga ƙananan ƙungiyoyi da ya yi tunanin za su zame masa tsani zuwa ga cimma burinsa. Bayan bin ƙananan ƙungiyoyi a Maiduguri da ke arewa masu gabacin Najeriya, sai ya tashi ya tafi garin Legas. Ga da tattaunawar tamu ta kasance. Mama ya bani shawara da ina ki ina ki haka ya dan jawo ni muka zo Legas. Muka zo Legas nan muka fara sauka a wannan anguwan Ikotu. To a nan Ikotu Allah haɗa mu da wasu mutane haka abokanai wanda muke zaunawa tare a yi wasa tare a yi komai tare. To sai suka gare ina da ra'ayin bal. Sai suka jani wani fili a nan Ikotu ɗin wata anguwa da ake ce mata Ijebu. akwai wani tim da ake kira masa Laja Bells. Ko da a nan Lagos duk wani tim da na haɗu da shi ba tim ɗin da nake zama. Duk wani match da muke buga ko Agege Stadium ko National Stadium a eh, Surun Lere. Duk inda zamu je mu buga match ba a zaune ina buga. Wato ba ka zama a bench? Ba na zama a Kuma ka ga kwaci na ya cire ni to ya cire ni ne saboda yana da wani wasa a gaba. Ba ya cire ni ne don na gaji ba. Ko kuma don na ɓata ballon. Sai dai cire ni yana targeting wani abu a gaba. so muka zo nan lajabes lajabes da ya dan koyar da ni koyar da ni so shi gayan da muka haɗu da shi cijoki a nan kotun allah ya masa tafiya ya tafi germany muna nan muna nan cijoki ya tafiya onyema ya tafiya kuma da masu suka kai na gurin sai na canja anguwa na dawo a wannan anguwan nan surin leri lawansi na zauna to a surin leri akwai wani abokina daniel shi ma dan balle yakan ɗauka ta mu je national stadium mu hau step mu yi stamina training mu yi sauransu dai to waɗancan da suka kai ka wancan filin hmm. kafin ka koma su leri hmm. su sun fita ya aka kai a lokacin baka samu ka fita ba eh wato fitan nasu din ma ni ne sanadiya saboda akwai wani mutum ana ce masa Dr. Nun shi kuma yana zaune a Germany ne yana a can Jamus eh, a can Jamus yake a da zama so na yi na yi buge-buge a kan football amma Allah ubangiji shi sai ya kaddara kuma sai ya so abu zai yi saboda ko waɗanda a bal ɗin nan da na fi su iyata kuma na fi su wani abubuwa to ina ganin Allah Ubangiji bai kaddara min hanyar abinci na bane baldin za ka iya ba mu misalin wani yunkuri da kai na ganin cewa ka samu fita din? Eh shi doktor ɗin ma da kansa ya yunkura mu kuma ubangiji Allah ne bai yi kaddarar abun ba saboda a lokacin da ya bani takardu na kaman invitation da yaren si jamusin ma ka turo min su wato kamar dinga yeta kenan dinga yeta hmm. invitation da turanci kenan to daga ina ka tura maka daga Jamus wani academy a Jamus wato wata makarantar horar da kwallo eh, kenan makarantar horar da kwallo ana kiranta Global Noon Football Club Academy a Jamus a lokacin da zan tafi kamar embassy je mun kamar tambayoyi sai ya kira ni daga Jamus yakan ce ce mun je gida je ni gida na sallama da mahaifana na dawo da na je ni gida na yi sati a nan jigawa na je ni maiduguri na gaida su su ma na yi sallama to na gama dai ziyara na an mun addu'a sun mun komai na taho mun zo nan daidai fandogari muka yi samu hatsari sai da na sati biyu a wannan fandogari a nan jihar Niger sai da na sati biyu a wani asibiti a wani ɗan ƙauye a gefen titi kunna aka kwashe mu aka mayar da mu maiduguri ne wata biyu kuma lokacin ba ni da waya to shine muskilar da na samu tafiya ba ta yi ba yan basi sun yi ta kira shine da na fito kuma na ci gaba da zuwa buga ballina shin ba kai kokari a nan cikin gida ka samu shiga wata babbar kungiya ba kamar waɗanda mm. suke buga manyan wasanni a nan cikin Najeriya? Ban samu wannan damar ba. Sau ɗaya ne ma aka furta cewa za a ɗauke mu a kai mu nan Zamfara United. Ba zan taɓa manta ba wani ba Allah na ce masa bulaki a nan agege kenan lagos state ya mana alkawari lokacin ma sassaya mana takalma to lokacin da ya mana alkawarin nan zai tafi da mu ni kuma lokacin babana ya kira ni ya ce in zo gida ba shi da lafiya da na yi wannan tafiya kuma ban dawo ba har su sauran aka kai su akwai ahmed akwai saidi akwai christian akwai su ola su musa ga su nan dai suna da yawa su sun tafi can kenan suna ta sun tafi can akwai saura shi yanzu haka ahmed shine captain din zamfara united wani yana nan wannan sunshine a kure kenan suna da yawa a kona a kano villas ali bai buga musu biyun nan namba biyu na kano villas eh, ali shi ma da muke muna buga bal tare sannan a wani wanda ya buga wanda 20 na nigeria wannan yucin nan ma a orobo To da fatan mai sauraro bai manta ba yana tare ne da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirinmu na duniyar wasanni. To na tambayi Hamisu shin wace irin haskawa ya so ya yi a harkar kwallon kafa? Eh to wallahi kwallon kafa na so in gana fa haka a ganni kamar a TV kamar yadda nake ganin wasu to kuma ka san idan har aka ce ainihin familinka ba wasu bane ba akwai matsala akwai bukatan kenan zancen sai mutum yana da kuɗi zai iya yin suna? Sosai kuwa an kai mu screening da yawa a nan Aspire a nan Ikeja da yawa wanda su manya-manyan 'yan bal sukan zuwa su yi. To da yawan mu wanda mun yi abun ya fi na wasu ana ajiye ma ana ɗauka wanda ba su wani ma suna waje ne ma za a ɗauke su a sa sunan su mu da muka yi wani abu a kan fili kuma ba za a ba. To me dalili? Eto eh kasan ba mu da wani manya a gurin. kuma ba mu da wani kuɗin da za mu bayar na cin hanci wato akan bada kuɗi kenan kamar na cin hanci da sauransu akan da kuɗi kuɗi sannan saboda abin da ba zan ɓoye maka ba manyan manyan yan baɗin yawancin su wasu kuɗi suke bayarwa ba wasu ba ce take kai su wannan gurin kamar za ka iya bamu misalin wani lokaci da za a ce gashi ka tabbatar cewa wannan ba wai dan an fi ka iyawa bane aka tafi aka barka akwai su da yawa an yi a gaba na ma akwai wani bawan Allah ana ce masa muri shi muri gaskiya a da shi ne yake buga mana hudu kuma muna da wani bawan Allah shi ma ana ce masa Izuna akwai wani ana ce masa David kuma wannan bayan Allah ina ganin wanda ya fi ni bala cikin su Izuna shi Izuna dai ban ce ko ya biya wani abu ba saboda dama shi kan ana jin sunansa ko ina a nan a gegere ko a Lagos amma sauran nan akwai wanda na ji an ce ya ba wa shi wannan kocin so aka ce ya karɓa kamar dubu ɗari da hamsin hamsin a hannunsu mu kuma an yi waje da mu to gashi yanzu har ka kawo wannan lokaci baka samu abin da kake so baka samu fita waje ba baka samu zuwa wata babbar kungiya ba hmm. a cikin gida Najeriya hmm. ya kake ji kuma ya kake ɗaukar wasan ƙwallon kafa a yanzu eh ina yanzu ƙwallon kasa hakika kafa hakika har yanzu ina son sa kuma wani abu na ɗauke shi a zaman kaddara kuma ka san Allah jarraban bawansa da san wani abu kuma har yau a buri na din ba wai in je ture in je in buga ballon ba hakika na kamar na yi give up ko me ake cewa wato yanzu ka riga ka na riga na saduda yanzu ba ka tunanin cewa ji dadin jiki na ba ka tunanin cewa zaka iya fita waje ka buga kwallo a wasu kungiyoyi kai ma tauraruwar ka ta haska kamar yadda kai tunani a da ina yin ta ne yanzu kawai dan na ji dadin jiki na kuma zan tsufa ni tsufa da karfi na da lafiya ta. shin kana da wani abu da zaka faɗi ma 'yan bayan musamman waɗanda suke da irin wannan buri naka? Mm, abin da zan faɗa wa 'yan bayana a yanzu shine idan har mutum ya san ya iya wannan bal a wannan lokaci in yana da kuɗi to sai ya kuma ya ƙara da addu'a ya dage da addu'a saboda yanzu in baka da kuɗi to kana gani za a ɗau wanda bai iya ba za a bar to haka ne sai mu addu'ar Allah ya ba masu rabo sa'a. Mai sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti, ni Haruna Ibrahim Katangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na Radio France International.